ومن أتكين باب الصبر باب لكي بياني دمني لأبن دي شاك مهمان تفقه زام تاشو عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبري فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لن تصب مصيبتي ولن تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين فقال لم أعرفك فقال إنما الصبر عند القدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على قليل لها وانا حديث daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya gada shi yaro gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال يتي مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأته manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso wata mata Tafi tana kuka inda kabrin wato a wajen wani kabari yana tafiya sai samu wata mata tana kuka a wurin wani kabari wato kabarin wato ainihin ɗanta faƙala sai ce laha ki ji tsoron Allah biri ki yi hauke, ki je da kukan nan ki haƙuri ji tsoron Allah faƙala sai ta ce ilai ka anni ka rabu da ni fa ka lam tusab bi musibati kai ba a jarrabe ka da irin musiban da aka jarrabe ni da ita ba kai ma da za ka kuka wanda take da fice amma wadan ta'arif wadan ta'arif ta gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace musulma ce amma ba ta gane cewa manzon Allah ne yake mata magana fa qila laha ta ka ce mata bayan nan innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda ba yake miki nasiha da zan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shike na hankalin ka sai Ka kamar kai ne wani mutum mai mutunci mai daraja maka magana ka bone shi sai daga ba ka kwanci ba a shi ne sai ka ji abun ya zama maka wani sai hankalin ka ya sai ta kama hanyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta baban nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo kofar gidan manzo Allah ta zasu nama falam ta jira inda ko bawabi ba ta samu masu tsaron kofa ba ko bawabi wato babu mai tsaron kofa kawai dare ta zo sai ta shiga ba wanda zai ce ina zaki ce wa kike wa kika zo gani bare a ce to ki tsaya bari mu je mu ga babu ma makulu ne min alba an ce mu mai tsaron kofa tayyaru kuma mai tsaron gida makulu min al faƙalar sai ta shiga wajen manzara sama sai ta ce masa lam a arifka ban gane ka bane ba tana ba da wuri ya rasu ban gane ka ba ban ɗauka kai bane da dai murya aka dai irin na ba da uzuri na nuna abin da kan ba bata kyauta ba don da ta gane manzara ya sa ba za ta ba shi yin wannan amsa lokacin da ta gaya manzala sallama ka rabu da ni ka kauce ka ban wanda ya kai ba a jarabe ka dai wannan musibar ba maza ta bai ce mata kawai ba sai kama hanyar sai ta da ta zo shi da ke ba da uzuri ai ba ta gane shi ba ne faƙala sai ce inna masabru inda sadamatil ula shi ba haƙuri ana yin sa ne lokacin bugu na farko lokacin da masifa ta same ka farko sai kai haƙuri wannan shine haƙurin da ya fi amfani amma sai ka yi abin da ka yi an yi tararrahin ka can daga ba sai ka zo ka yi haƙuri ko ba rarrashi ka ma zo da ka idan dan uwan kai da ba ka yi saka dawo da shi ana manzar ba ana gaya masa da ta yi haƙuri din da ya ce lokacin da musifa ta faru da mutum a lokacin ya kita ko kuma yana nufin ai wannan abin da kika yi ni na yi haƙuri tun fili tun lokacin da ya kace ka kauce ka ban waje ka rabu da ni da tun lokacin ba na yi haƙuri kamar ta ne tana ba da hakuri ne wanzan sana ce mata ni tun ne dama na yi hakuri to za ka dama ni na hakura tun a wannan lokacin inda masabu inda sadaqatil hakuri da za a yi bi mutum a kansa shine wanda ya shi a lokacin da wato musiba ta same shi ta farko wato yayin bugun farko shi lokacin da musiba ta farko wannan hadisin bukhari da mutum suka rawaito shi wa fi riwayatin da muslim wata riwaya da imam muslim tabki ala qabiyyin laha tana kuka a bisare ta wani danta da take wato ɗanta ne rasu ta zo kabarin tana kuka tana kuka manzala ta sama ya zai same ta shi ne yake ba ta haƙuri yana cewa ita za a ittaqillaha wasbiri kiji tsoron Allah ki haƙuri ki daina wannan wato ainihin wannan kuka sai bai sa manzala sama ya ce mata ki kiji tsoron Allah bai ce ki haƙuri kawai imam al-qurtubi yace az-zahiru annahu kana fi bukaiha qadarun za'idun min nawhin wa ghayrihi ke zahirin hadisin ya nuna kukan da ta yi ta wuce kuna da iri ta sa ihu a ciki ba kuka ne na hawaye ba ta sa ihu a ciki da ka ta sa ihu kuma da hayaniya wannan ya zama irin kuka na lokacin jahiliya akwai daga murya a cikinsa akwai yau Allah na shiga uku na halaka na lalace ta yi wannan shari'a ba sai da shi amma da kuka ne na hawaye kawai manzala ta kuma ba zai magana ba amma duk wani abu da za a ƙara akan wannan a shiga wani abin a shiga wani ruru mutum ya manta da Allah subhanahu wataala kamar bai zai rayu in babu wannan din kamar shi ne rayuwarsa gaba daya wanda zai kwashe masa tawakkalinsa ga Allah ya je dinga harbe harbe yana dukan jikinsa to wannan haramun me wanda yana bukata a ce masa ka ji tsoron Allah manzara kuma ake laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliyya duk wanda masifa ta same shi yake dukan kundukokinsa yana marin cikinsa saboda masifa yana tsatsa ga wuyar rigansa ko wani bangare na rigansa yana da'awa irin na jahiliya yana ya shiga uku ya lalace ina zai shiga yana ihu yana magana ko ana ji to wannan baya tare da mun jimar zata ba ya hanyar ana jikin bukari da mutum su karoto shi so da ka kuka da hawaye ba a hana ba kuka da hawaye amma kukan da za a fitar da murya ana faɗan wasu maganganu wanda ba su kamata ba ko ana ihu ko ana huta wannan shi ne wanda aka haramta manzala ta suna lokacin da ɗansa ibrahim mu'azzam ya zo da tuwa ai ya kama kuka Ina kuka farwada da cikin sa bai ke masa ya rasu kai ma za ka yi kuka sai ce innal aina tadma wal qalba yahzan ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفرائك يا إبراهيم sai yace ido yana hawaye zuciya tana samun damuwa amma ba za mu faɗi wata kalma ba sai wanda Allah ya yarda da ita ko ta za ta yarda da Allah amma muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim dan san kenan wanda ya to kaga kuka da hawaye kuka ka ji bacin rai da damuwa ka rabu da masoyinka wannan shari'a ba ta haramta shi ba lokacin da wani nauka karanta hadisin a baya zainab yar manzala ta kuma sai ɗanta ya zo da kuwa sai ta aika manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo sai ce wanda ya ga dan aikin ka je ka ce ina gaishe ta amma inna lillahi ma akaza wa lahu ma ata wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma da mun Allah ya karba na sani abin da ya bayar nasa ne kowane kuma yana da ajali waltakfir waltakfir kawai sai haƙuri ta nemi ladan mutu ba saboda ma'ana ma'anansa in na zo ma ba zan iya dawo da rinsa ba aka zo aka gaya masa sai ta sake aika masa sai ina haɗa ka da Allah ka zo ka sai musiba ta same ka kana kuma ni na kusa da kai ya zama yana tare da kai sai manzala kuma ya zo ya zo ya daga yaro ya ga yaro rinsa na ƙoƙarin fita shi nan sai kama kuka manzala kuma ya kama kuka da hawaye sa'adu bin ubada ya ce ya rasulullah har haka ma ba ka hana mun mun kuka ba sai ce innaha ha zikri rahmatun yaj'aluha Allahu fi qulubi man sha'a min ibadihi ai wannan tausayi ne wanda Allah ya yake saki a zukatan wanda yake so a cikin bayan amma ce inna ma yarhamu Allahu min ibadihi Allah yana tausaya masu tausayi a cikin al'umma kenan wannan kam ba wani abu bane ba matsala ba bane tausayawa ne ke sa magana ta fa ke ta yake ta kuka akai ba irin kukan da ya hana wani kukan da ya hana shi ne da ihu da sauti da fitar da wasu maganganu waɗanda wato ainihin ba su dace ba to ta je wajen kabarin tana kuka wannan shine kukan da ya fi kowane haɗari da sai je kabarin mamacinsa ya kama kuka a wajen to a wannan wurin aka same ta to amma ba a mata inkarin ya yasa ta zo kabarin ba a'a ta ji tsoron Allah kar ta faɗi wani abu wanda zai kamata ta ji tsoron Allah kar ta kuka zai wuce gona da iri sai hakuri bai ce tafar wato wurin kabari ba to sai za a iya ziyartar kabari namiji ko mace na wani wani dansa da ya mutu ko mama ko kuma ɗan uwansa ko iyayensa zai iya ziyartar kaburbura sai dai ba haka tashi ta kanan ta kano bane ka je wani gari don ziyarar kabari amma wani abu ya kai ka gari za ka iya ziyarta ko dama a gari to amma kuka da ta yi da kuka ne na hawaye kawai da ba za a hana ka ba to amma ta ƙara wani abu ne ke sa wannan ba ta mata ittakin da wahwi ki ji tsoron Allah ke so da su mata ba su da haƙuri irin na maza ba su da haƙuri irin na maza shi yasa aka hana mata su dinga yawan ziyartar abubuwa su dinga yawan ziyartar babba yanzu ka ga maza ne galibi suke suke suke suke rika gawa ba maza ne duk da cewa ya halatta matan ma su rika gawa amma ne maza ne za ka su suke rika gawa sun suke ɗauka sai dai mata kuma wanke mata a su saboda saboda yawan kukansu da bunnan dinsu sannan a ɗaga gawa a sa ta a cikin kabari kuma ba a samu a bai cewa mata na yi ba maza ne suke da wannan tauriyan da za su iya tsona rami mutum a iya tsona rami ya ɗebi jakumar sai sa a cikin rami ya sa itace mai da ƙasa ko babansa ya sa a rami ya sa ƙasa ko ɗansa wannan sai zuciyar da ne mace ba da za ta yi ga kuma ko ganin gawa ma sai ka sun shiga wani hali ta ce sa ba a son su ziyar su yi dinga yawaita ziyarta kaburbura kamar yadda a hadisi da ana kula ta suna zawara ta kogo manzala ta suna ya tsine wa mata masu yawan ziyaran wato ainihin kabari sai dai ba laifi su ziyarta jifa jifa hadisi tirmidhi da ibnu majah ingantaccen hadisi amma su dinga ziyartar koyaushe din to haƙurin su kaɗan ne za su yi wani abu wanda bai kamata yanzu da kajiyar duk waƙoƙin da larawa ta kai na marsiya na rasa'i na sau na yabon wani wanda ya rasu ko tausaya masa to waƙan mace shi ya fi shahara shi ne kansa da wani ɗan uwan ta ya rasu da ake ce masa saka sai zama wani waƙa ita ta fi shahara saboda ita mace ce ta yi ta damuwa da ɗan ta yi ta damuwa da ɗan uwan nan ta ce wata zakin lukishan fi sakur وأذكره لكل غروب شمس ولولا كثرة الباكين حولي ألا إخوانهم لقتلت نفسي وما أبكي وما وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس منه بالتعب tace duk lokacin da rana ta fito ko ta fadi sai ta tuna min da dan uwa ta fadi yace ba don yawan masu kuka yan uwan su su ma su ba tace da sai kashe kai da ta ce amma duk kukan da suke ba sa kuka irin na dan kwana ba sai irin asaran da rai ba tana ga tafi kuma yin asara a duniya ta kaga mace ce shi yasa amma ba ka ba akwai wanda ƴan uwansu suka rasu sun yi wace wace amma ba ku shara ba na ta ke yafi wato ainihin wa abin nan wa fita to zuwa kabari a yi kuka idan kuka ne na da sauti wannan baya halar a faɗo tsoron ba amma ka je ziyarar kabari sai hawaye ya zo maka ba ku da yake wani ko kuma ka je bunne gawa sai hawaye ya zo wannan ba matsala ba ne ko ni ya su sai tina maka da dan uwanka da ya su hawaye suka zo maka ko ana wani taji ko ka ziyarci wani kabari sai ka tina da kabarin dan uwanka in dai kuka ne na hawaye wannan ba matsala ba wani ya ce da kallamani ala al buka rafiqi li sadrati dumu'i tawafiki وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى قد دكاته فقلت له إن السجى يبعث السجى فدعني فهذا كله قبر مالك سيد إمام مالك يا أقول لك تكون قضية قبر سيدنا الإمام مالك فقال لي سيدنا sai كتير da aka zo gunno ne ko kaga kabari sai ka kama kuka shi yake cewa na zarge ni akan kukan da nake ina cewa duk lokacin da ka kaga sai ka yi kuka sai ce ka kyale ya kuka na baƙin wani baƙin cikin yana motsa wani baƙin cikin ce ni duk kabarin da na gani ma yana gani kamar kabarin Imam malibu ne sai fashe da kuka to kuka na hawaye mu komai lokacin da wannan ah, hamdin shahada a yakin uhudu manzala kama ya yi kuka sahabbai ma sun yi kuka amma ba su ce wa Allah na shiga uku ba ba su yi kuka mai sauki ba hawaye ne ruwa shi sa a sami ya mace abin da bukar kuka bai sai albuka ba ibn fahimta, ta akwai bambanci tsakanin al-buka'u da albuka. Albuka kuka na hawaye al-buka'u kuma kuka na sauti kuka na sauti nan shine wanda manzo ya hana ce abun nan ah, yu'azzabu abun nan ah, shi mamaci inna masalatu yu'azzabu bi buka'i ahli alayhi mamaci ana masa azaba bi buka'i ahlihi alayhi idan iyalinsa suka yi masa kuka in shi musu wasiki su yi kukan ko kuma ya san za a yi kukan bai hana mu a al'ada ana bai hana mu sai masa azaba da sababin wannan kuka wanda yake na daga sauti ta za a zamanin jahiliya suna yi wani yana cewa idan mitu fafkini bima ana ahluhu wa shukki alayya jibu yabnata ma'badi ina ga matarsa wasiti in na mutu ki mini kuka irin kukan da ya kamata ki tsatsa ga wato wuyar riganki da ke yar ma'badi to wannan irin kukan da ba a so kenan shine albuka shine wannan maza ake cewa ana azartar da mamaci in an masa irin wannan kukan amma fa in shi ya sa a masa saboda wadatar ta zira waziratun bizira uku alai ko ba ya kuma wani ko kuma ma'anan yana jin haushin kukan da ake masa kamar yadda shauki ta mai tafiya ya fasara abin hasan ya sabi ya ce bakat aini fa muqalaha bukaha wa ma yughni al-buka'u wa al-awilu على أسد الإله ku قالوا أحمزة ذاكم رجل قتيل أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول sallallahu alaihi wasallam ita ido na yi kuka kuma ya cancanci ya kuka fa qala a ah, buka ha yace kuka na Ya yace wa ma yi al buka'u wal alun al buka'u kuka na sauti wal alun da wayo Allah na shiga uku na halaka na lalace yace wannan ba su amfani ba ka da amfani kuka na hawaye saboda ka wata babbar masifa ne zakin Allah an kashe shi ya yi shahada shi ne hamza manzo Allah ya ji wannan rasuwan kuma sahabbai ma sun ji wannan rasuwa so kuka da hawaye babu wato ainihin matsala matsala ta ake mata ittaqillaha biri, ki ji tsoron Allah ki haƙuri wasu ne suka ce ya yi kuɗa ne da aji tsoron Allah ma'anansa idan ki ji tsoron fushin Allah ta'ala fa in ba ki haƙuri ba in ba ki haƙuri ba ba ki sani za ki haƙuri fushin Allah in ba ki daina abin da kike a kabarin nan na ihun da ya wuce gona da ihu da ga wace wata ittaqilla ki ji tsoron Allah wato ki ji tsoron fushin Allah wasbiri ki hakuri mana in ba ki hakuri ba za ki haɗu da fushin Allah <coughs> subhanahu wa ta'ala to da ka kada ki raki raki kuma yana hana mutum ya samu ladan musiba shine rashin hakuri ka kasa hakuri to ladan da ake ba wanda masifa ta same shi kai ba za a ba ka matukar ba ka da ne ba ka da hakuri hadisi yana nuna mana rashin hakuri yana koyi tsoron Allah inda mutum bai tsoron Allah ya zo zai zama mai hakuri in ko ba hakuri ba za ka samu tsoron Allah a tare da mutum ba za ka dole sai an hada da sannan hadisin yana nuna mana ya halatta namiji yi wa mace nasiha ko da bai san ta ba in yi abu marar kyau al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ka zo wucewa ana ka ga mace tana yin abu na tsafin Allah ko matar ne da kace malama ki ji tsoron Allah baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki gina aure ko budurwa ce ko matar aure mace kar ka ji tsoron fitina ba in ka ji tsoron fitina kuma sai ka wuce me fitina idan za ta za ta kai ta zazzage ka ta maka shirri ta zubar maka da mutunci a wuri ta faɗi wani abu wanda wasu za su yi da shi to ka kama hanyar ka kai ta bakawa amma in dai za ta ji tsoron Allah ka ce wanda ki ji tsoron Allah bai kamata kina ba bai wa Allah ki ji tsoron Allah tana yin wani abu a kan titi wanda bai kamata ba ya halatta ma zai sama bai san wannan matan ba sama bata gane shi ba ma ya mata nufi babu laifi idan an yi haka ko a mata taziya ko a mata wa'azi kuma ko da budurwa ce ba lallai sai tsofa ba da yace ilaika anni da tace ilaika anni muka ce ma'anar da shine mai kare mu da ni wani ana ce masa ismul fi'l ismul fi'l al-amri shi ba fi'li bane suna ne na fi'li a wurin masu nahawu ila ne sai aka hada shi da kafin khidabi ila izuwa ga sai kaful aka ce ilaika ilaika anni ilaika nan ma'anar ka yastari ilaika anni ka nisanta daga bari sanah anni ilaika anni ka rabu da ni ba zuwa gare ka daga gare ni ba a'a in ka faɗi aka bai bada ma'anar da ake nuna wani ya ce masa ismu fi kamar a ce dunaka karbi ba ba bayan ka ba ba koma bayan ka ba ko a ce alaika kalizimta alaikum anfusakum kulibintika wannan in an ce alaika bi kaza alaika bi sabri ka lizinci haƙuri ba alaika ana min a kanka ba Wannan wanda shi ake cewa isimu fi'il amr wannan daga kalma biyu aka ainihin kirkire da harkun jarri da kuma kafin filali sannan yana iya zuwa a kalma ɗaya kamar sa ma'anar sa uskut kai shigo kamar ma ma'anar sa kuffa ka kane kamar irin su halumma ka zo irin su hayya igaggawa su hayya ka fiskanto da makamantar wani wani su ake ce musu asma'ul afad ma dukkan wani na kawo misali iso fi da amri ne ibn ma ya ce wa wasilu illam yakul ibnu ni mahal fihi huwa ismun nawu ta wa hayya hal to da ba da ma ka sa nonon a ciki ba zai karbi alama na aiki ba da ta ce abin nan da da mai riwayar hadisin ana bin malik ke ce mana da ta zo ba ta samu masu gadi a kofar gidan manzo da ta kawai da ka zo ya shiga kawai babu wani mai gadi babu wawu to wannan tawazu ne irin na manzo Allah ta fi kan Allah kai ne irin na haka yake lokaci duk wa ga kuma ne kawai shi kaɗai yana ka ba masu gadi, ko ya fita shi kaɗai yana yawo ba masu tsaro gefe da gefe gaba da gaba da wa. za mai tsokan wani wa wannan zantana wani ya ji tsoron wani ɗan ta'adda sai dai kafirai yana garin kafirai wannan wani zai masa ta amma garin musulmi saboda adalci na magana ta sama babu wani wanda zai ji tsoro ya sa ko babu masu tsaron kofa ko za ka shiga kai magana kuma ya farkon zuwan sa madina kafirai suna son su masa ta'addanci sai an yi gadin daga ba da aka saukar da wallahu ya fi muka minan nan Allah zai kare ka daga shirin mutane ke kowa da gidansa ya bacci ba na bukatar mai gadi ba kowa a gidan gidansa ba bukatar masu gadi sai na umar wani ya ya sami ya kwanta lokacin yana khalifa yana min mumini ya kwanta akan hanya ya wani barci sai ce wallahi adalta wa aminta fanin ya ce wallahi adalci kai sai sa ka samu aminci har kai barci da in mutum a sa ba adalci ke ake sai ya wuce kare ma bala tana zai barci akan hanya ya ce to wallahi ka adalci ne sai sa ka samu tsaro kai kadai har kuma kake iya yin bacci to manzala sama da tawazu sai zama ba kowa ma kuma da kawai shi kadai sai ce masa innama sabru inda qadama fil ula wato hakuri ta ake yabo wanda ake yabo mai shi shine wanda ya a farkon al'amari amma idan baka yi hakuri ba ma masifa ta same ka sai ka kin hakuri yau da gobe din dole za ka hakura amma wancan hakurin da za ka yi kuma na dole ne bai da wani daraja bai da kima na farkon shi ne mai kima ka bari ka bari ka ki ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka ki to a ƙarshe kuma dole za ka mai za ka haƙura ko dai yau da gobe abun ya ya dinga fita yana fita har ya zama na ne ya fita ko kuma abun da kake son kan yi ya gagare ka sai a ƙarshe zai zama wahala ka sha ma da baka yi haƙurin ba Shi ne Bahaushe ke cewa in baka ji bari ba za ka ji hoho to za ka yi ma ka ƙi ma to a ƙarshe dai kuma za ka zo ka sha wahala saboda haka wani wani ya cewa asabru aula wa ilaihi tarji'u fabda bihi fa hawa alayka amfa idan masifa ta same ka ko maka mutuwa to hakuri shi yafi in ma ka ita da dai daga bazo ne zaka hakura don baka ita ka dawo da wanda ya rasu ba dole ka dai hakura in zaka yi to tun farko ka hakuri shine yafi maka wato ainihin alkhairi Imam Sassabi a ma'alimu sunan yake cewa ba a ba mutum lada akan musiba har sai in ya zama mai hakuri ba ana baka lada akan masifa bane ana baka lada akan haƙurin da kai akan masifa ne Ya yace li anna musibata laysat sun sunhihi saboda musiba ai ba kai ka jawo kanka ita ba samun ka dai rashin lafiya ne ko mutuwa ne ko azara ne duk ba kai ka jawo kanka ba ba kai ne ka aikata ta ko sai za ka samu ladan abin da baka yi ba wa Allah ya salil insani illa ma sa'a ba ba mutum ladan wani aikin da ba shi ba amma in Allah ya jarabe ka da musiba sai kai hakuri to hakurin kuma kai ne ka yi shi to sai a baka ladan musiban saboda hakurin da kai amma in baka yi hakuri ba to ka sani baka da me baka da ladan to da duk wanda ya hakuri shi yake da ladan jarrabawa da Allah ya maka ko musiban da Allah ya tsora masa wanda bai hakuri kuma bai da lada hadisi na gaba wa ana ata ibn abi rabah ko ba shi bane wa an aisha radiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا هو جبني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت خفيه من أهل الدنيا ثم اعتقبه إلا الجنة رواه البخاري وانا حديث لك أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدلش yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbal manzala ta sama qala ya yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa ma li mu'min indi jazaa'un bawa na mu'mini bai da wani sakamako a wurina idza qadabtu safiyahu in na karbi masoyinsa ɗansa ko babansa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko ɗan uwansa ko abokinsa min ahli duniya daga mutanen duniya sun mahtasabahu sannan ya nemi ladan wannan masifa na karban masoyinsa da na yi bayi da wani sakamako illa janna sai dai aljanna ma'anansa duk wanda na karɓi masoyinsa ya duk bangiji ta'ala kana son mutum abun son ka ne da Allah ta'ala ya ɗauke shi ya ɗauki ransa sai kuma ka nemi kai hakuri ka nemi Allah ya baka ladan wannan musiba din to ba zai saka maka kasa da aljanna ba shine ma'anar baka da wani sakamako sai aljanna ba za a saka maka wani sakamako wanda bai kai aljanna ba aljanna ita ce sakamako wannan hadisin shi ma imam bukhari da muslim wato ainihin suka roto shi wani yana daga cikin al'ahadisul qudusiyya wato hadisi qudus don manzon sama da yace qala da yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma yace qala Allahu ta'ala manzon Allah yace Allah ya ce to kana magana ta Allah ne ba ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to amma tana da bambanci da alqur'ani shi alqur'ani lafzuhu wa ma'anahu min Allah da lafazin da ma'anan duk daga Allah ne amma hadisi kudusi kuma ma'anar magana ne daga Allah na lafazin kuma na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mu'jizun ne bi lafzihi wa ma'anahu alqur'ani mu'jiza ne baka isa ka zo da wasu lafuza ka hada magana irin lafuzan alqur'ani ba ko ma'anan amma hadisi kudusi zaka iya hada wasu lafuza ko da irin wannan lafuza ne sannan alqur'ani muta'abbadun bi tilawatihi ana ba da lada in an karanta shi kowane harafi daya lada nawa lada goma kuma ana yin ibada da shi ana karantawa a sallah in ka karanta ka karanta fatiha ka karanta sura to amma hadisi kudusi ba a karanta shi a sallah ba za ka yi fatiha ka ce Allah ta'ala ya ce ma ni abdi in ji jaza'un ba ko kuma ka ce in haram ko zulma ala abin ala nafsi wa ja'altu muharrama bainakum ba za ka karanta irin wannan ba sai dai qur'ani sannan hadisi kudusi ba a ce kowane harafi lada goma ba qur'ani ne mai wani sai dai kana karanta hadisi za a samu za ka samu lada amma bai kai na mai ba bai kai na qur'ani ba to wannan shine bambancin hadisi kudusi da kuma kur'ani hadisi kudusi za ka iya wato shi da ma'ana sai ka canja lafuzan in dai zai bada ma'anan hadisin ka faɗa ka ce manzo Allah yake kaza Allah yake kaza amma qur'ani baka yi saka canja lafuzan ba in dai ce Allah yake ka koro aya baka yi saka kawo ta da ma'ana ba sai dai da lafuzan ta ayin da kaza sai dai a bisa kuskure in kai kuskure kuma wani zai gyara maka ko zai ji cewa sai ba ne ne kai ba ko kai ma ka gane sai ka gyara amma hadisi ku sai kake ja ko ka kuskure lafazin sai ka tafi kawai ko ka sani ba mu wani matsala domin ka fitar da ma'ana ko ka canja wata kalma ko wani harafi duk bai zai duka mishkila ba to wannan hadisi ne kudusi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan na karbi masoyin mutum wato ɗansa ne ko iyayensa ko matarsa ko ɗan uwansa sannan ya nemi ladan wannan musiba na yi haƙuri yace Allah ya ba shi ladan musiba din ya haƙuri akan rashin sa yana mai kaunar lada a wajen Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya manzara kuma yace ubangiji ta'ala ya ce ba za a saka masa ƙasa da aljanna ba a ma'ana sakamakon sa aljanna ne wannan kamar da Allah ta yake wa bai yake cewa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hum muhtadun wato kaiwa masu hakuri albishir suna wanda in musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ga Allah muke ga Allah zamu kuma ana sun mai da lamarin su zuwa ga Allah Allah ne tsora musu kuma Allah shine zai ba su ladan wannan musiba to da kuma mai da al'amari da wurin Allah to bangi ta da ka ga in nan suna da darajoji daga wajen ubangiji suna da gafara daga wajen ubangiji na zunubai da kuma rahama wannan kuma sune yi in ka neman yi a nan duniya in ka samu masu haƙuri to sune yi a duniya to ga wannan kyakkyawan sakamako ne da darajoji aka tada da musu wato ainihin alahira da sababin wato haƙurin da suka yi musamman haƙuri akan mutuwa wanda ita ce babban mutum ta farko ita ce mautul habib kana son mutum kuma ya bar duniya hadisi na gaba wa an aisha radiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا متسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري وانا حديث البخاري وتوشي دقى عائشة رضي الله عنها ألا يجدئت أنها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تاتم بيمزم الله صلى الله عليه وسلم أن الداعوني دمني دع النوبة كنت النوبة شنو يكيو جزيب يلي مامو يقولي wanda wani zai iya kama wannan ya kama wancan ma ya kama ko da amai da gudawa ne ko a kolo ko mene ne ko ciwon ibola ko wani kirki ko ƙazuwa ko wani irin ciwo inda ya zo ya mamaye gari can an kamu can ma haka to ya zama annoba wato annoba ba wani ciwo ne kwaya ɗaya da ake ce masa annoba in dai kowa yana kamuwa galibin mutane zawa'un na yara ne ko na manya to ana cewa wannan ciwon annoba to masifa ne take shigowa sai a samu irin wannan to Aisha radiyallahu anha ta ce na tambayi manzo da ta dangane da abin da ya shafi annoba fa akhbara sai ya ba ta labarin annahu kana azaban ai annoban nan wata azaba ne ya fasu Allah ta'ala Allah yake aiko ta alaman ne shawo akan wanda ya ga dama Allah sai doro al'umma wannan wahala ya jarabe su idan kafurai ne walan za ta tafi da zuwa lahira suna cikin azaba suna cikin wahala amma in mummune ne to su in sun yi haƙuri sai ya zama musu mai daraja shi ta ce faja alakullahu ta'ala rahmatan lil sai Allah ya sanya annoba ta zama rahama ga mu'mini shi kuma mu'mini in yi haƙuri a ba shi ladan masifan wannan annoban in ta ɗauke shi kuma ya yi shahada hadisi muslim at-ta'unu shahadatun li kulli muslimin annoba shahada ne ga dukkan wani musulmi duk musulmin da annoba ne ta kashe shi to ya yi shahada Allah zai karrama shi ranar alkiyama ko tambayar kabari ba za a mutu to kaga rahama ce ga mu'mini sai ce falaita min abdi babu wani bawa ya kawo fi da'uri da zai afka cikin annoba ko annoba ta afka masa a garin da yake fayan kutu fi baladi sai zauna a wannan garin nasa inda annoban take bai fita ba sabiran yana mai hakuri mutasiban yana neman Allah ya bashi ladan wannan annoban ya alamu kuma ya sani ya yaqini da la yusibu illa ma kataba Allah lahu ba da zai same shi sai da Allah ya kaddara masa ko yana cikin Allah bai kaddara masa ba annoban ba ta same shi ba sai zauna a dogara da Allah kun dai musibana illa ma kataba Allah lahu ba da zai same shi da Allah ya kaddara mana in dai ya sa imani da kaddara a zuciyarsa yayi hakuri yana miladan wannan masifan ya san kuma Allah ne ya tsora masa to bai da wani sakamako illa kana da mithlu da shahid fa Fati ya kasance yana da lada irin na mai shahada irin da wanda ya shahada a fagen fama wannan hadisi imamu muslim ya roto shi wato annoba in ta shigo mutai hakuri idan ya mutu Allah zai bashi ladan masu amma dole sai kai hakuri muna babin hakuri ne duk masifa in baka hakuri ba aka samu darajar ta an tambayi Usama biyu Zaid yaron gidan manzala ta sama aka ce me kaji ne manzala sama yana faɗa dangane da annoba sai ce ya ji manzala sama yana cewa as-sa'unu rijitun ursila ala ta'ifatin min bani isra'il fa sami sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alayhi wa idza waƙa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu yace na ji manzala sama yana cewa annoban nan wata azaba ne Allah ya aiko wa wasu bangare jama'a na bani isra'il yahudu da nasara su aka fara jaraba da annoba sannan sai magana ta sama ya ce idan kuka ji labarin annoba a gari kuma ba kwa gari kar ku shiga gari kar ku shiga saboda in ka shiga ka kamu za ka ci a ah, yanzu da masu shigo ba da ban kamu ba kaga za ka yi a asarar imani da kaddara ai ko baka shigo ban Allah ya kaddara maka za ka samu za ka samu shi sama za ka ce firra min al firara ka min al-akhir ka gudu idan ka ga kuku yadda in ka ga zaki za ka gudu saboda me kada ka haɗu da shi ka zo ka kamu ka ce ba don na haɗu da shi ba da ban kamu ba to kar ma kwaɗo ne ba to da ka abun daga Allah ne amma kuma ka yi ƙoƙari yadda za ka kare kanka da shi sai dai ka riga ka faɗa kuma dole ka yi to da ka ji tsoron wato kar ka faɗa gari da akwai annoba wannan hadisin bai ka bai karo da la adawa wa la iyaraka la adawa shine wani baya kamuwa da ciwon wani wani baya rabuwa da ciwon wani abin da ake nufi ciwon bai zai zaɓe ka ko ya kama ka a kan kansa bai ta tasiri shi ga wuce kaɗai ba sai dai in Allah ne kaddara zai kama sai za a ga wani yaji na garin da ake annoban ya fita lafiya bai kamu ba Kaza Allah bai kaddara maka ba Allah bai kaddara maka sai ce to amma idan kuka ji labarin annoban idan kuma kuka afka kai cikin annoba annoba ta afku a gari kuma kuna garin to kada ku gudu don gudu gudun kada ku fita daga garin don gudun annoba wato idan kana cikin gari sai annoba ta shiga karka ce a ah, barin gudu kar in kamu a'a kaga yanzu idan ka fita baka kamu ba za ka ce saboda fita da kai a garin ne gudun da kai ce sa baka kamu ba kuma Allah ne bai kaddara maka kaga zai taba maka imani ka da kaddara to da haka wani ya zai tambayi maza su haifi ya rasu yi na sa rakumi na cikin rakuma sai kamu da ciwon abin da ciwon kirki sai ce to na farkon kuma da wanne ya kamu shi na farkon naka da ya kamu wa ya sa masa ciwo ce Allah ya ce wannan zai ma Allah ne sama to kaga ana ana tattalin imanin mutane aka ce in kana garin annoban da shiga karka fita garin don gudun annoban domin ne idan ka fita don gudun annoban in baka samu za ka ce don gudun da kai ne ke ba baka samu ba a ka zauna a garin kai ka dogara ga Allah ta'ala Allah kaddara za ka samu bai kaddara ba ka samu ba amma aka ce kar ka fita da garin don gudun annoba amma ba don gudun annoba ne za ka iya fita misali kai dan kasuwa ne kana zuwa Kano ka je ka sai ka ko Lagos ko wani gari ko sai sai lokacin zuwa sayan kayan kai sai ka fita kaga wannan ba gudu bane ko da ba kai dan tira ne iya ranin ka ya kare yanzu kana son zaka koma gida sai ka koma gida kaga wannan ba gudu bane amma ka fita garin saboda wai kar annoban ta same ka to wannan kam shine wanda ba sannan wannan hadisin baya ba a kafa dalili da shi akan wai in bala'i ya shigo gari kamar yan ta'adda suka shiga gari suna kashe mutane a cewa ka gudu daga garin ka zauna saboda an ce annoba na gari kar ka gudu to wannan ba annoba bane abu ne na zahiri kawai gashi nan kana ganin an tinkare kai na za ka tsaya sai ka gudu kawai amma wannan baka sani ba in ka gudun ma kila kana tare da shi baka zan baka sani ba su saboda haka idan ba za a iya tinkaro gari in ba za ka iya kare kanka ba ko ba za ku iya kare kanka ba ku gudu kawai ku bar gari ba da ku iya kuma ba za a ce kun aikata mai ba kun aikata haram ba ma'ana yana nufin fitina yan ta'adda ko wasu mutane makamantan wannan za ku iya kare kanku kuma ku tsaya ku kare kanku shi ya bi idan kuka gudu ka dama gobe za a sake kuma afkamu wani hadisin bukari ya rawato shi sannan idan muka koma kissan da'unu amwat wata annoba ne aka yi a sha a garuruwan sha kasashen kasar falasin da jordan ne abin ya faru tsakanin kasar falasin da jordan a zamanin sai nawar yana kalifanci ya tura mayaka kasan sha su je su yaki shikenan da ya tura su suka yi gaba sun je ana ta shirin yaƙi da sauransu shi ko sai biyo baya yana zuwa sai ya haɗu da shugabanni na rundunonin yaƙi ta zo su abu da amir bin jarra da shi da jama'a ya tambaye su yaya suka ce ai annoba ta shiga garin nan akwai annoba a shi. cikin sai kama shawara da sahabbansa ya kira muhajirun ya tambaye su to ya kuke gani mu shiga garin nan ne ko kuma mu koma tunda su ba su riga sun fada garin ba mu shiga ko mu koma wasu suka ce mu shiga kawai tun da mun mu yi niyan yaƙi ne kar mu gudu wasu suka ce a'a kana tare da manya-manyan sahabbai da son mu koma kawai tun da dai mu riga mun fada masifa ba gara mu juya sai ce to ma gefe ku bar ni ya kira an farawa sabon madina ya ce me shawara ku mu shiga ko mu koma su ma suka rabu biyu wannan suka ce ku shiga wannan mu shiga kawai wannan suka ce a'a mu koma kan mu jefa kan mutum wannan masifa sai ce to ko ku ban waje sai gayyato manya-manyan shekunin sahabbai manya-manya sai ce zai shawara da su me kuke gani mu fita ne ko mu shiga dukkanin suka ce a koma ba koma da jama'ar kafa sai ce to shi nan a koma da aka zo za a koma abu ubai da ali bin jarra sai ya ce wa wannan ya ce wa sai na umar ya ce a tiraru min kadarillah yanzu za ka gudu a kaddaran allah ne kuma sai na a tuhu min qadarillah ila qadarillah yace zan gudu a kaddaran Allah ne zuwa ga wata kaddaran Allah sai can bayan da zan je din kaddaran Allah ne nan ma kaddaran Allah ne saboda haka na gudu a kaddaran Allah zan tafi wajen kaddaran Allah yace yanzu idan kana tare da garke na raguman ka sai ka samu wani tudu guda biyu nan akwai ciyawa nan kuma a bushe ki yace yanzu idan ka je kai kiwo a wuri mai ciyawa nan ba kaddaran Allah ba ne? ce kaddara ne in kai kyau a wuri mara ciyawa mara kuma kuma mutu goji ba shi ma kaddaran Allah ne yake gini yake to zan gudu a kaddaran Allah ya zuwa kaddaran Allah ana haka sai ga Abdurrahman bin Auf shi kuma baya wajen baya na aka tattauna wani zo da gudu mai ake magana ne aka ce gashi gashi to ni na da ilimi akan wannan yana ina yana da hadisi kenan shine ilimi yace na ji manzo Allah ta kuma yana cewa idza sami'tum bi ta'uni bi ardin fala taqdimu alayhi وإذا وقع بعرض وأنتم, به وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه na ji manzon fa cewa idan kuka ji labarin gari akwai annoba to kar ku shiga gari idan kuma kuna garin annoban ta faru to kada ku fita garin don gudun annoba ku zauna cikin gari sai dai wata bukata ne daban ba gudun annoba shi ga sai na Umar ya gode wa Allah ya yace alhamdulillahi ku juya mu da kika shi ke nan ijtihadin sai ya dace ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka sai aka juya to da aka annoba ita ba a shiga idan dama ba ka gari in kuma kana gari ba za ka fita ba sai ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ah, shi kenan wannan idan muka ɗauki wannan hadisi manzala kuma ya ce duk wanda ya mutu za a ba shi ladan mai shahada a wani hadisin kawai annoba shahada ce a sa'unu shahadatu li ummati shahada ce ga al'umma wannan Allah a take na mutum yana iya samun ladan shahada ko bai mutu a wurin yaƙi ko bai mutu a wajen yaƙi hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim manzon kuma ya tambaye sahabban sai ce ma za na ash-shahida fi me kuke lissafa shahidi daga cikin ku ne sai suka ce ya rasulullahi man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid wanda aka kashe a fagen yaƙi shine shahidi sai ce to in ko haka ne ai shahidan al'umma na sun zama yan kaɗan kenan sun zama yan kaɗan masu shahidi shahada a cikin al'umma na sai suka ce to suwaye masu shahada shi ne manzara kuma ya dinga jin Ya ce, man kutila fi sabilillahi fa huwa shahidun wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun wa man mata fi ta'awuni fa huwa shahidun wa man mata fil badani fa huwa shahidun manzara kuma ya ce duk wanda aka kashe shi a yaƙi fi sabilillahi ya yi shahada wanda ya mutu ma a yaƙi fi sabilillahi fa huwa shahidun ya yi shahada kana cikin yaƙi sai wani rashin lafiya ya kama ka ka faɗi ka mutu to shi kai ma shahada ne ko da ba kafiri ne ka ka ba sannan wannan ya kunshi duk wani ne aiki na gari yana cikin da'a wa Allah ta'ala tsakaninsa da Allah ya mutu to shi ma ya shahada kawai mutum yana sallah sai ya fadi mutu kana sujjada ne ka gangara ta can ko ne zai kashe ka ka shahada kana azumi da rana sai ka mutu ka shahada kana karatu alqur'ani ka mutu ko aka kashe ka ka shahada saboda ka inda mutum yana kan aikin alkhairi ibada ya mutu to shi ma ya shahada sannan manzala kuma ya ce dukkan wanda ya mutu a annoba annoba ta kashe shi to shi ma shahidi annoba ta kama shi kowane irin ciwo ne inda ya zama annoba gama gari to shi kenan ya yi shahada sannan wanda ya mutu da sababin ciwon ciki to shi ma ya mutu ya yi shahada ne ciwon ciki kamar gudawa ko murɗan ciki har mutum ya rasu to shi ma ya yi shahada za a tashe shi ranar alƙiyama matsayin shi kuma a jikin imam musulmi sannan ibnu majah arwato yace wal mar'atu tamutu bi jum'in shahadatu yace matar da ta mutu akwai wani da a tare da ita banda ita ita ma shahada shine matan da ta mutu da ciki ita ma shahada ne matan da ta mutu da sababin haihuwa ita ma shahada ne ta yi shahada wasu malamai suka ce kai matar da ta mutu ma ta yi aure ba shahada ne ita ce budurwa duk an fassara shi da wannan duk budurwar da ta mutu ba tare da ta yi aure ba to ita ma ta yi shahada ne idan ta sannan kuma yake wal ghariqu wal hariqu wal majnubu shahadatu mutum ya dunuya a cikin ruwa shi ma ya yi shahada mutum ya wuta ta kona shi ko wutan ɗaki ko wutan abin nan daji ko wutan mota ko mene shi ma ya yi shahada ne sannan haka nan wanda ya mutu da wani ciwo da aka ce masa zafin jannu wasu wani suka ce kowane irin ciwo na gefen jiki kamar ciwon hakarkari da sauran suka ce wannan shahada ne shi wasu suka ce wanda aka nabi da za su jambi ne maruru babba da zai fito mutum ya fashe ta ciki yana ruwa to shi ma shahada ne dole mutu da saukin babban maruru to shi ma yi mai yayi ainihin wato shahada akwai ruwa da zo da sahibu salli a salli ne wato wani kurki da yake fitowa a kukun mutum wanda ya mutu da sababin wani kogo ciwon kogo wani ko ya fito masa a kogo to shi ma yayi yayi shahada ne to kaga shahidin suna da yau sannan akwai hadisi ingantacce man kutila duna nafsihi fa huwa shahidun wa man kutila duna malihi fa huwa shahidun wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun wa man kutila duna dinihi fa huwa shahidun duk wanda ya mutu don kare kansa ya yi shahada mutum ne zai afka maka wanda kafirai ke afka ga ruwan musulmi sai aka zo za a kashe ka sai ka nemi ka kare kanka sai aka kashe ka ka yi shahada ka yi shahada ya ka kashe wancan ka kashe banza wanda aka kashe shi don kare dukiyansa shi ma yi shahada yan fashi suka tare ka ani sai sun kwace maka dukiya da makami za su kai kai ma ka tsauna ka ko a gida aka same ka ko a ina aka tare ka sai aka kashe ka ka yi shahada wani ya tambayi manzo sallallahu alaihi rasu da rasulullahi idan mutum zo zai kwace min dukiya na ya zan yi ta karka bashi yace in ya yaƙe ni ba ita kai ma ka yake shi idan ya kashe ni ba ya ce ka yi shahada in ni na kashe shi ba ya ce ka kashe banza ka kashe banza so da aka shahada ne amma wannan ba yana nufin cewa in ka ga dama ba za ka gudu ba ko ba za ka mika dukiya ba in kana son shahada ne sai ka ɗauki kai ma makami in an kashe ka ka yi shahada amma in kana son ka ɗan ƙara shan iska kana tunanin 'ya'yanka da wasu abubuwa da baka kinta ba sai ka mika musu dan miliyan biyu ko uku shike nan sai su tafi sai ka cigaba da <laughs> ka cigaba da ɗan dakatawa da iyalanka kafin nan yawwa ba haramun ne ka mika musu ba amma idan baka mika ba ka tsaya ku kai faɗa da su baka kashe ka to ka haɗu ko man kutila duna ahli ko wace mutum zai kwace maka mata ko zai maka ta'addanci zai zo ya yi matar ka faɗi sai ka tsaya ce, bai isa ba ka kare matar kai in an kashe ka kai shahada ko ɗanka ko ƴarka duk shahada ne in ka a kare su shine man kusa duna ali ko iyayenka duk kai shahada to na kowa wa man kusa duna dini ne fa wai wanda a kashe shi don addininsa, don kare addininsa, sa aka ce baka isa kai addini ba kace wallahi sai na yi. in ba ka ba za a kashe ka in ba ka bar addini ba kace ba zan bari ba aka kashe ka saboda addininka ka kai shahada ka bai da ka karanta fatin da ya gabata wanda aka mutu azaba da wuta aka dinga tura su ta jahannama duk wayannan shahidai ne sun yi shahada ne to kaga a sai shahada ba sai ka je fagen yaƙi an furza da kai ba za ka iya samun shahada ta hanyoyi masu yawa kai manzo Allah ta kuma yace man sa'ada Allah shahadata sadiqan famata ala firashi fa huwa shahid duk wanda ya roki Allah shahada da gaske tsakaninsa da Allah yana so ya mutuwan shahada to shi shahidi ne ko da ya mutu akan shimfiɗan ka duk akan shimfiɗan ka don kamar Khalid bin wani. ka duba yakin da ya ya dinga jiwa kafurai ciwo duk inda ya je lokacin da ya ke shugaba sai an yi nasara duk yakin da ya je lokacin da aka nada shi komanda na yaƙi zamanin sai na wa amma a ƙarshe duk abun da yi nan na yaƙin nan da shiga mutuwa da ya yi a ƙarshe akan gadon sai ya yana kuka yana cewa yanzu shi ne zai mutu akan gadon yanzu shi dai ake ya mutu akan gadon amma Allah zai baki ne shahada tun da yana da ya roƙa tsakanin da tsakanin da Allah so da aka, ba ba dole sai ka dau makami ka yaki kafirai za ka yi shahada ba akwai hanyoyin shahada wanda suke ainihin wato masu yawa hadisi na gaba wa أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أو وقفه منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري وانا حديث دقان بن مالك الله يجدش قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما زم الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا سيو إن الله عز وجل قال الله من جرما دبوا ياتي وتوانا شما حديث قدس إذا ابتليت عبدي idan na jarrabi bawa na bi habiba taiji akan abubuwa guda biyu da yake so su ne idanuwansa na karbe masa idon sai zama makaho yake fasa bara amma sai haƙuri bai ce a Allah baya kauna ba bai ce kaza ya haƙura akan wayannan yace awwaqtuhu minhum aljanna yake zan musanya masa da wayannan idanuwa guda biyu da aljanna ranar alkiyama sai sa ne yace yuridu aini yana nufin idanuwan sa bai sune taiji wannan hadisin bukhari ya rawaito shi in ji Allah ya karbi idanun mutum guda biyu ya makanta shi sannan ya haƙuri a kan makantan to sakamakon sa nan in ji ya yi haƙuri wannan wani malami ya wani littafi musamman tasliyatul ama sunan tasliyatul ama ba wa makaho haƙuri ya dinga faɗan hadisai na falalan makaho da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba su in dai ka yi haƙuri to sakamakon ka ajiyar nan to galibi ko makafi masu haƙuri galibin su sa ake samun malami a ana samun malamai da yau a cikin cikin wanda Allah ya jarraba da wasu gabansu to to galibi makafi sun fi kai labari sun fi kai labari kaga babban malami a ce maka makaho ne ko a ƙarshen rayuwarsa ya zama makaho da yana gani amma daga baya ya zama ya zama makaho shugaban malamin Saudiya ne yanzu makaho ne a Ashar Abdullahi bin Abdulaziz Ali Sheikh kuma wanda ya gabace shi ma wanda ya gadan Sheikh bin Ba shi ma makaho ne saboda haka makanta baya hana ilimi baya hana wata daukaka ta duniya to idan mutum Allah ta'ala ya jarrabe shi zai samu wannan ladan amma da sharadin ya kafuri a riwayar Tirmidhi wa tasaba kuma ya nemi ladan wannan musiba ne to Allah ta ta'ala zai saka masa da wato aljanna da sharadin neman ladan da kuma wato yin hakuri ko yaro makawo daga ana hira da shi ya haddace alqur'ani a jawo nan ya ja a jawo nan aka ce yanzu yana son a mayar masa da ganin sai ce wallahi baya ya masa yin tabin ya kama ko ba ita shi ba a bashi a haka kawai saboda ya samu aljanna ya san wannan abin to Allah ta'ala yakan jarrabi mutum ba wai don ba a son sa ba wai don ya fushi da shi ba duk wanda Allah ya jarrabe shi da wani masifa sai kaga wani yana dariya yana gani kamar Allah ba a son sa ne to me ma san me yake ba ne Allah kan jarrabi mutum alhali yana son sa me yasa yake jarraban annabawa ya jarabi man lalata sama an karya masa haƙori an buge shi an fasa masa kai an yi masa jina jina ya jarabi su annabi ayu Daga da rashin lafiya mai tsanani to annabi yunus kibiya haɗiye shi da makamanta irin wannan jarraba masu wahala me yasa don ya daga darajar ba wai don ba a son shi yasa in Allah ta'ala ya jarrabe mutum ɗayan abubuwa guda hudu ne ko guda uku ko dai Allah ya jarrabe shi don ya kankare masa zunubansa dama dai kukan kafin yawa sai Allah ya jarrabe ka da wani abu don ya kankare maka laifi na biyu ko Allah ya jarrabe ka saboda wani bala'i da ya tinkare ka babba da rame ka da wata karamar musifa don ta tunkuɗe maka wannan babba ko kuma masifa ne a addinin ka zai same ka Allah ta'ala ya dawo da shi ya same ka a cikin ka kaga ka ci babban nasara za sa gabata idan bala'i ya samu don sai ka na gode wa Allah da bai taba addini na ba masifa da za ka taba addinin ka zama baka addini kana sabon Allah ya take babbar masifa amma don Allah ta'ala ya karbi idonka ko hannayenka ko kawafuwanka duk mai sauki ne in je ya bar maka imani to kaga Allah zai iya tsora maka wata masifa zai tunkuɗe maka wanda tafi wannan wato ainihin girma na uku kuma ko Allah ta'ala ya jarrabe ka don ya ɗaukaka darajar kai ba mai laifin ba ne ba ka da wani laifi kai mai tsoron Allah ne kai mai mai mai mai sabon Allah ne amma sai Allah ya jarrabe ka da talauci mai tsanani ko ya jarrabe ka da wata masifa na rashin lafiya ko bala'i ko asara ko ne walakanta ka sai Allah ya jarabe ka da wannan don ya ɗaukaka darajar ka ko ta darajar da aka samu a nan gaba shi sa ne sai mihan alfata yukhbirna an fadli alfata wan naru mukhbiratun bi fadli al-amdar wato masifan da Allah yake jarraban dan adam da shi yana nuna darajar sa ne kamar yadda turaren wuta sai an kona shi an walar da shi za a san abu ne mai kima da kai shi sa bai suka sha wahala su imam malik ina duk da aka daure su imam malik an daure shi an buge shi imam ahmad an daure shi an buge shi amma Allah ya dauka darajar su da sauƙin wani kowa in ka bi sa sai ka ga akwai inda Allah ya jarabe shi inda ya ɗaukaka a duniya ko ka sani ko baka sani ba to Allah ya kan jarabe mutum saboda wani a sai ba don ya yi fushi da shi da ya ba ya jarabe shi ba ko da ka in dai bawan Allah ne musulmi ne to Allah ya jarabe shi ka kaddara ɗaya daga cikin abubuwa guda uku nan hadisi na gaba wa an ada ibn abi قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أحرأ وإني أتكشف فدعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أخبر فقال إني أتكشف فدعوا الله, فدعوا الله تعالى ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه wani hadisin kuma daga ada bin abi Ya ce qala qala ibn abbas shi ta shi tabi'i ne yace abdullahi dan abbas ya ce mini radiyallahu anhuma Allah ya tada su shi abdullahi bin abbas wa sahabi ne. Ya ce masa ala kan ra'atan min ahli janna zan nuna maka mace yar aljanna ba Ba zan nuna maka wata mata yar aljanna ba sai yace bala nuna mini qala sai yace hadhihi almar'atu sawda wacce bakar matan nan yan aljanna ne in nuna maka wata mata ga dukkan wata baka to yar aljanna ne sai ya aka yi ne ce ta atatin nabiyya ya alaihi wasallam ta zo jin manzala sama fa kada sai tace inni usra'u ya rasulani ana kada ne wato ina farfadiya shine manan usra'u ko dai zama sababin sa aljani ne buge ta ko ko wani iska ne mai kauri ya je tunkoshe a wato kofofin ƙwaƙwalwanta. domin iska mai kauri in ta je ta cusu a kogobin kwakwalwar mutum ya zama ta toshe wurin ba ba abin da ke fita to mutum zai iya faɗuwa sai zama ba aljini ba ne amma kuma ka faɗi gaban kan manyan ba za su yi aiki yadda ya kamata ko kuma aljini ne ya buge ka to ta ce ai ita tana farfadiya sai ga kumfa na fita a bakin mutum yana ta motsa ta kumfa na fita a bakin sa. sawa'un na aljini ne ko kuma matsalan kwakwalwa ne in na kwakwalwa ne za ka ga asibiti suna iya maganin sa. ina aljani ne kuma a yi sai a yi sai sai dai in an ji hanyar wato fitar da aljanin an yi sa'a ya fita ta ce to ni ba ana kada ni ba Wai inni a takasha kuma idan an kada ni din nakan yi tsirara tana harbe harbe kenan har tufafin ta fita wato al'auran ta yana bayyana sai ta ce fada Allah ta'ala ya rasulullahi ka mini addu'a ka roƙa mini Allah ya yi mini wannan masifa Kada sai manzo Allah ya ce in shirki sabarti wa lakil jannah in kina so in kin ga dama ki yi haƙuri ya zama aljanna shine makoman wato ki hakuri akan wannan jarraba da Allah ya miki kirayu a haka amma dai makomar ki kuma aljanna ne za ki samu aljanna wa in shi ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiya in kuma kin ga dama na roƙi Allah ta'ala ya baki lafiya ya yi miki amma aljanna kuma wallahu a'lam eh tunda kaga bai ce walakin janna ko dai ta haƙuri akan ciwon zarin aljanna ko kuma mata addu'a ta warke amma wallahu alam za ta shiga aljanna ko ba wallahu alam ne in an inda ce sai ta shiga shikenan me tace faqala sai tace akhbiru ya rasulullah zan yi hakuri a bar ni da wannan ciwon har in mutu da shi shine ma'ana zan yi hakuri faqala sai tace inni atakashshar amma ina da damuwa daya shine idan abun ya kada ni nakan yi tsirara wato tufafi na yana yayewa fada'u Allah Allah atakashaf abinda nake so kai kamin addu'a kada in na fadi a dinga ganin al'aura na tufafi na yayi amma a bani da wannan ciwon in mutu da shi in je shiga aljanna fada'a laha sai manzala ta kuma sai mata addu'a kada ta dinga wato yayewa kada tufafin ta yaye a lokacin da da wannan ciwon ya kada ita amma ta tafi a haka sakamakon ta ya zama me ya zama aljanna to kaga a sai duk masifan da ta samu dan adam ko hauka ne in yi hakuri shikenan sakamakon sa ne sakamakon sa aljanna wannan hadisin yana nuna mana falalan hakuri cewa duk abin da zaka samu na falala na musiba dole sai ka hada da hakuri kafin ka samu inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi za ba ka lada babu littafi sannan hadisin yana nuna mana al-aqdu bil azima zaka iya rikon da babban abu maimakon an maka roƙo mai sai karki mai wahala saboda ladan da ke cikin wai da aka faɗi falalan zazzabi yace ya Allah ina roƙonka ka tsora mini zazzabi har na mutu kuma har ya mutu in ka taba jikinsa zafi za ka ji zazzabi yake saboda ya samu ladan ne wannan mutum in kuma ka dama ka roƙi sauƙi ɗin, ya zama ka roƙi Allah ya yi maka wannan bala'i ka gode masa ka masa da'a sai ka samu ladan wato ainihin masu godiya so da haka manzala kuma ya roƙa mata wato ainihin aljanna sunanta an ce abin nan shu'aira sunan wannan wato ainihin mata ne wannan matan kuma duk inda ta tafi za a nuna ta ce yar aljanna ne saboda kokarin da ta wannan shi tuna maka imani wato irin mutane da na san inda kai ne sai ka ta ya rasu da layi rasulullahi amina addu'a na warke kuma a roƙa mini aljanna eh, sai ka hada duka <laughs> duka guda ciki amma duk da za ta iya yin hakuri ubangiji ta ala ya samu daga cikin masu hakuri waɗanda sakamakon su zai zama aljanna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh